الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبتع الله صلاة ينشيش بأمين شروط تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا أن صفوتكم ينظر القاعدة 1436 na jin daidai da tsofo shi dingu guba ne tsogu tota ci august 2015 kalendar miladiya ne mafari hijiriya ne kafin guto ta da kafin littafin fatawar fada'iyya abdawabit wal asar ya doktor sa'ad ibn abdullahi brik ida page 54 bu ba na manyan lam dawabit ko na zane ga fatawa ta miliyo na waju kula da yi na da ke gogu ta cinci gan fatawa su a gan a di matsala wuce ko ji damu ko a da matsala na shi na wazilu na ko a da matsala na shi lalaban individual wuce shi ko yiri tahara sallah zaka haji ya waje ya wala mu'amala an wuce na amma da matsala an wuce wato da wani matsala ya kaza ala ya wani ko wuce la bayanin dorobi wuce sai da ji bayanin ci ga matsala na ji masailu yana wazilu ji nan ma'ana mm, da mustaji da fi ji ko in e wuroro na ji ji wagar ba kutu ba ya fito ya fayi wa da yin wuce ji yana ko ko ya ji gane wu wuce ga mm, ngoto banin na cikin nawazil masalin nawazil shi wani nawazil waga da babu yoyi riri ko babu yin tahara to babu yin zakari to babu yin ajiji to babu yin tibbuji eh shi da dago don yi a a gafi abun na jo shin dole ya zagajin agajin a wani lamarin da jirage jirar jirar jirar jirar jirar jirar ẹ̀sà kẹ́rẹ̀ tó wọ́n àjíyàn ọdó ilẹ̀ adalá medical test àjíká ṣe wújí dóòlẹ̀ náà àjínà kó ọjíká ní ọkú ẹ̀sà kẹ́rẹ̀ tó wọ́n àjíyàn ọ òtílò kóòtù aláàlímọ̀ kóòtù wúchan kí yẹ ẹbọ zẹta kóòtù tí fẹ́ járí kálẹ̀ tí kankan nẹ̀yìn ìrìnàjò tí àwọn fangbà àwọn tí wọ́n pàkà ṣe wúpa hmm? hmm. ẹ̀sà kábẹ̀ test gan wọ́n ya. wule shi ya komi wuce le ni a bayan ni da bayan ni ganga wa katar su ga gawa wuya ga walla wani mukawa ngashi a jijinan za a ga turu internet ko wasu ga wa ga bai yi wuri wule ya gube yi minan ko ne ba ta hukuncin masala ya tsalu a nabi bishi ko masala ya canji ya matsalayen amma mahaifa ko da sauransu matsalayen milk bank matsalayen spam bank wani ɓata na wazu ji na najirin na idan buliyani formation company ji sukuk ji islamic finance islamic banking ji ɓata matsalayen ewuro eh, ji wo na ji fayilin fe jiliyani ngai zaji votin kace zaji votin wa ngai za contest wa kace za contest wa ba ta yin naji gwalaje wa zuli budon to ba na tsaji bayani ya ga wuce shi ko a ci gadar roliyar alfatuwar jama'iyya ko fatawa na ajin amma mun kama mai guja ce ya fatawa ne wani a cikin misali ce shi za yahsumu niza gannan shakka da ba emi gila ke abu fal ita u jama'i fatawa na jama'a kamar yana. ya kunu dauru wadihan fi jami'il kalimati amfanin wa yin su maji shiga gunan ga kiliya wa ra'abu sada ko kuma ga gilban ko zuzu ko gigan wacin wulke ngula ke abu an kilafi walbu da yi tilafi ma kya da lafiya ga ne cin ne ba ne da ke jin ne ba be shi nan man na ne man ne ba man na ne man na bai ji masala ne kad yusabbu shahana wal baghda na mauke ko ya to nan ho wa hadi ida ma za mazal ijtihad jama'an na da min sifa ni min sifa ijtihad jama'a min sifa ijtihad jama'a mankoyin hadisi mankoyin fikiyoyi mankoyin usuluji mankoyin kaloji mankoyin kaloji ba ta dai sa ku da from all parts of the world a ta matsala la ce zanuwa ci maji ba fi zanuwa ci ma bayani da yana sai ti launa the observation yanzu ndoro a kiri tiye conclusion e tiye an yi hukuncin wani wani yana amfanin wa labin wa jiki a wa jiki sai ware ga practically dana daga ba al-imam abdulaziz ibn abdullah ibn baz me lawe tiya yana hay'atu kibar ulama ko al-mujamma al-fiqh al-islami la tura jit al-alim islami na ngo jira nako wujina wa min zalika ga mini hugo karu ala man arada ikraji filin sinimai an nabi sallallahu alaihi wasallam ibn baz in karu zalika ga a tafi mutiya يا عليه وسلم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم هذه تمثيلية معنى صفي من صحابه فقال رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز سيتشوغيوغا وقد عرض هذا الموضوع على المجمع الفقهي على المجلس التاسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة topic yan ba ji mu ya na biyo gangani bai sahabe shi Allah ta topic nan lo bayan majalisar ta'asisi rabita tulalamul islami maka faƙarara fatawa na maya na gan tarihi mu yifta filim ani nabi sallam haramu yo ne ga ta fimu gan wai sani bi sallam nan wa tarihi tamsir sahaba haramu mu yo ne ga su eh? sallallahu alaihi wasallam ko وتعليم تمثيل الصحابة حرام ميونيزا شافي مقوم الصحابة رضي الله عنهم وذلك في المادة الثالثة من قرار na في دورتها الثانية عشر الدنا ci na. resolution number six so ngagwa alaga wuce yo a wuce hatu from the one first shaban ya 1391 lo 13 shaban ya 1391 ibn baz sun ma zakara nafsul qarar wace tun nafiyan resolution wuce ya ganci sun masta shahidan bi qarari hay'ati kibar ulama ibn baz ke lagan da bai ga hay'atu kibar ulama fi zalika haythu na kama qarara hay'atu kibar ulama bil mamlakat al arabiyyah saudiyya kinna hay'atu kibar ulama ake Ladi ko saudiyya na man itamtilu sahabat radiyallahu anhum da ramu yo na da tsakinan adaji tamsiliyan sahabi radiyallahu anhu wannan bi sa sallan min ba da aula wale fi mujiya ni bi min ba da Allah sai aramu wa zalika bi qarari arakam ne resolution number 13 ne bi na fi de tiyan su ne sago gibe ni ne sago ni ci 13 na ci 4 ina a ci tun resolution wuce ثم قال mu بان ابن باز لو غوتش زنس كون تشيب ولكل ما تقدم وما صف يفضي اليه الاقدام على هذا الامر من استعانه من الاستعانه بالنبي صلى الله عليه وسلم nga ene ya baya ne na wabe ele gbadun lamari a nufi sa silo bi a sai bi sai bi na zanen mu na shi mu da tiya ba to ya ge ge ko ngada ti ya fi moro ti bi na jicho ngada ti ya fi mu da to shaje wawo ko ngada ti ya fi mu da to shaje boko ngo le da ndo ni ga yi ne tamfili ne bi ga gine je no ga wo ko zanne an na yawan da na i fi mu na Fa'in ne ukan riru istinkari shidda, Ibn Babu na haƙi kan wuyan nau'in da kagweri ne ya faruwar filin mako, za a ga alasimu na tunanin ciyama, wata jami'in Musulmin mu haɗu da Musulmin shi bai ne ka fatin Akutari, Kinjiba bai ne. Ina istinkar min da zan yi kaji kanu zan ci. Ibn Babu, abu Allah ke yi na yi da lallu. Kin na zai yi da Ibn an goce ko. Mm, masala ngo cho rayi waju yi waju waju to rayi waju to ni ne ga gubo na to zan ne ga dana no jana ko ozo to sun wa ga ko gala wa sun doki no problem amma to sun wa ne to zan je gan ba mu ne waji ga dana ka ngo de nga wo nga wo to ke to na to zan je gan ba ne dana mu ta ke tun je ji wi ma ji ko mai da ai gaga zai je ya fata min ne shi shone lami tuke kunna masale a gato e shi musulmi bayo duk duniya a wazun fuenin ba wajibi yo kashin yajin doro ju lami yi na ga liya yana a ta lami ma fi tilafin matali a ibn ba su gairin nan ibn ba su gan ammal matali fala ka fi tilafi ya fi nafsiha ko amma lillahi tsawa shakka da ba cin liba daga wucin amma kibaru amina ya sulukun fawa ma'allu iktilafin bai ulama amma shin adi kibaru be iktilafin ya almutali wuce shi yadda zalo rufiya su yi funa gale tsawa ya yi abu na kashin adiga ne shi ni ba ta ta ta gani wata cin liba da takani majamai biyu ɗibe ci gannan wanda zai zaru li an na iktilafa la yi afir ibn baz gan cin liba ya yi liye tsawa wa da tasiri ya zuciya wa annal wajiba huwa al'amal bi ru'yati al-hilal sawma wa iftara wa tadhiyatan mata thabatat ru'yatun ru'yatu thubutan shar'iyyan fi ayi baladin ma ibn baz gane wajibi na a fiyazu gani a lasallagi gani a jilayya gani a da kyau da gari tabbatarwa gan a ne shi ni ne shi musulmi ne shi katu lazu yi ci kwa malala ya ja ce lafi fata wani ibn baz ya ni gado notali umumin ahadisi kama ta kaddama ebo general hadis ne dai ga su muli ruyati wa fi muli ruyati ne ko wa kaulu jamu ka criminal lilini ibn baz da to edan nan ga da fa ga ga nan maji danni a gana wa kada ashara al imam fi baz fatawi ila qarar hay'ati kibar ulama fi hadhihi al mas'ala fa qala fatawan da tunai mai duba biya na waje sha lo qarariyin hay'atu kibar ulama yace mas'ala no university gan wa kad urida hadhihi mas'ala ala hay'ati kibar ulama mas'ala na alulu bai hay'ati kibar ulama fi a al-arabiyyah as a fi dawrati الثانية المنعقدة shaban شعبان يدنا تيزغو غوبيتي شعبان 1340 1392 fatafaka رأيهم ra'ayin hayatu kibar ulama mun waji ku bayani ala an arjaha fi hadhihi al-mas'ala tabi an daga mas'ala na wannan at-tawfi'a a goba ya zashi fi hadha al-amr lamarin nan wa zalika li jawazi al-aqd bi ahad bi ahad al-qawlayn na yace ga jaizan ce za gogani wa min ya ga gubo ala bi ma ra'u ulama al-bilad yace na manye shi mun ci le na? ngọ́ọ̀lẹ́ ẹnẹ̀wọ̀n jàmbá ní ngọ́ọ̀lẹ́ egun tó àgùnkú tá nínú ọdún káṣí adé gani ní yán mùsùlùmí pàtó láàrù ìwọ adéká adé èjì ní ọ̀nà adé gẹ̀ẹ́ ẹ̀bà tí ká èjì lóru di kí o bẹ́ẹ̀ pọ̀ lílé ẹ̀ lè gá lé kọ́ńtẹ̀lẹ́ ìbọn náà e ga yin taci na da tatace gashi na zuku a so musulmi ne fi shi wuce wani ki e ne ga ya adopt wani e gwa suke da fi shi ne misali a ga yanu ko ji gani ako mm. kultu ibn baz ga wa za kaunin wasat ne e ga ta tatace wa fi jamu bain al-adillati wa aqwali ahli al-ilm makwai kala da ta e ga yin manji ko wajen tasbiku ya practical practical tasbiku ya ya metodi fatarin ne ibn bazu jina wa ya ga taimako ya bayan kiwo ya e bayan to fatawayo especially ina e ke da to alaka da ra'ayi na jimuje mai fikir islami lokacin da yana sai shi je bade ni wani ne ba fatawa kiwo a ce joko eyiyo na wọn láàzọ yàzẹ nígbà iná wọn àyàfọ̀tò abu tí wọlé bọ́lé eyiyo na jẹ́ alákàdé kàmẹ́ náà. Bekin kàmẹ́ náà ọ̀wá àbẹ́sù sọ́kọ̀ yìí ní ọ̀fẹ́ ìdí ọ̀ ọ̀fẹ́ ìgbìn ẹ̀wà. Wà á mọ̀ fatawa mutalika bi hukum al mukallaf Amma fatawa na da alaka da zeni ne mukallafi ne na. Ke lili bene biya fatawayirin na lefi dabuwa gigiji ma dabuwa ya zagaye ya shi ta ni biyo na ebe na matsala na ji mashuru in yi wani jaɓe ne nga ya zafe jin allahun ki patikin ha nga ko ya zafe jin allahun ki ne ne ya na ya ko ya zafe jin allahun kaza ki na ci maji kaza nga ya zagin da cin biya maji ya ja ki fe tiyan ci biya ji kaza nga ya zagin da ciyan wu biya ji ya ja ne tiyan da ana haila ya kai mai fasari don mu yi fasadi nga matsala irin na yi yi ko matsala biyoloji wani wadda matsala yin da shi ɗaya eh, ya tuffata wuta ni biyo o oh, muga ji kyau muga yayin je ɗaya eh, bane dokun lori to zane otu eci ne na to zane shi tuk ne ko to zane otu edi gane zoro ne ole kondishoni ne wani a daga irin ne jibo ne je zayen yana sai ji je bana bil bil to ji ji bana amma wa amma al fatawa al khassa ta takhussu shakhs wahid bi ayni ayyan kana nauhu amma fatawa na so ala tazeni ko nau'i na wayi nau'i na wani fatawa ne ya buku su sai zan ci boyo un la damuwa ngo ci biyo eti eti ibo alasiri wuya spread talidio kuma wa laba mafsa da ando cibi ya sai da je cile nan ebo ne zane ya fatawa wa ya sirri ya zawan gishi kuma al'aura aji ya fun aji gani in aji ebo zane ga wa zane wa ya ji damu ko a ta fi wani wa gana zandoro wa ne bani wa solution na wani mufti na wanda ya gana wai ko so wato ne mufti bayan na un ta ce wa bo na waya so a fi wuni ko iji gano ne e ya gana ya gogo ungwayi na zana ya fata wani waje amfani da ya ga yaki nan waje amfani da lambarin ya asiri soyi nan kuma a gasi da yanzu an jiji yanin ko sashi ya fatawa wanda ce wato ma oto ba kalanci ga ya ko ebonu da fati ba ci wace ale za mu ce mi zai ya fatawa no e le rike da takani fatawa yi amu ne fatawa ne khasu ya a ce a matsala ne shiga ala ya ji kiyo la da ni biyo na mu wa ko problem ga maslaha na wa labe nan nga malajin da zai je ya fatawa shi na dan yi to mai shi sai dai kaza na shi khasa ne a galu da ta ni biyo mu ko ene ga yi kaza ya khasa ne ko ji gane ko ne de trace alaka da zai nan ngole ngojo wa mun wuce eh privacy wọ́n àjí kí ẹ̀rọ wọ́n àjí ìdàdé ìyàfọ̀tọ̀ àtà ìlú tí ìlú wà ní ìjàjẹ́ wáyà ní ọ̀dá àkà ń ń yàn ní rẹ̀kẹ̀ ngọ́mọ̀ ji masala na allah ya kuna min alqadaya allati yatanaza'u tarafun akhar ghayr sa'id matsala na waji ga nan ga matsala yi na to zagu ba zagu ba dia zagu ba dia ku je ku zagu ba dia ki ko zagu ba dia ngo ci guta to shi bo zan ce bi ga wuce sun ba abun nan ci an yi da kaza ji ga kaza ma ji kaza wani ungo ya ji na sa ta biya ba saboda na ga na ga wata amma ga kotu ba ga wasu fa nizaat la yumkin hilwa abra al hawa dole nizawu Eh, zaguba ku zai ganin a jiyan waye wayajin warwarewa turu bayani ya ce da midiya shi ya wayan da mata ilimin khilal kaza a sulh wani eh, jin kuwa musu ya zaguba eh, wuyawa wani turu fatawa ya wuyawa turu alkalaji ko turu suruji bal al'ijabatu fiya kan tazidu timi balla kunji wasu eje ya yi yiri na tato miliyo ne wake da yawon wucin gadi ke yawon wucin gadi imana wake ya a, ya bika na daga fahim ko ji gani ako Allah wa ala babu ke gogu ne ci wa amin haifa kwalin muftina wa tariqatihim fil ifta' fatawa e ba e ganye da ya fatawa ne bai kone shi la ya fatawa ne ba ne ga ce fatawa ne ji e ya ta ni biyo ne lewa ne ga wun je ne je bi da ne nan ya mafari ya je fatawa to khaliful kitab wa sunna wal ijma a je fatawa ya dabana jahilin qur'ani da sunna bai ijma wai ba nan shehul islam ibn taymiya ce shi guyu jun gafara ga fa idza kana al qawlu فإذا كان القول إذا كان يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا أبا كي غنغاتي وعلى سنة با وما لإجماع بنا نتون دغا فايا غنالي سبا وما لإجماع بنا وجب إنكاره وفاقا ما جاء اتفاق جد بينو غا آجي إنكاره أغيرنا كو فتوايا يا أجي ما غنى غوالي إجماع با كو ولي آجي إنكاره أكيو fatawa nan bere biyu ne wa qala shinkiti al-imam mullamini shinkiti ga maya da wal bayani kenan ko ga innahu la ijtihad aslan ijtihad dawa wala taqlid aslan ji mudi da yan wuce ni tuman ko maza a ju madawa fi shay yukhalifu nafsa fannin kitabin da yanzu ci na gali al-qur'an ba au sunna ko gali sunna ba au ijma ko hali ijma bana ya bago jijiji da wa fata fatawa irin na da ga irin na ji da a ngole ngoya lutun duniya alawa reject ko da ne ji maga ya fatawa irin na na ngoya ya e foto a da ya fatawa ta media ku yo number 2 fatawa fil masail al-mukhtalaf fiha ya. yan matsala na jicen da ba ganin wale zai ne ya fatawa e bayan na goka ga ya buwe ba da ilina shi ujje nonon ga gemu ya yi wajibi haramu mu yana waje mu nan zanen maga wani waje mu yawo zanen ci maga wani wuyi makaru ko za mu ta ga masala mu ta ga ka buji dole wannan ta ke ga ni ka buji dole a ji ga wa bele za mu ci ga da ne ga sallan lugwa umaji in karan waji hudan ya uje lu sallan lugwa ta hawune bone ka gbona waje kafiri za mu ci ga no uje tuka ba don je kafiri a wale da masala irin naji ji ne ga masala irin naji sai da shi ga ya ɗe mi rajiyo mu ko mi tv wo wale zai ko ya zando mi mina wa sai da na yi yi ko ewo kibo e ya rike maza da ya shigan da masajiru shi shigan da masharibu shi da sauransu amma aja ga gan wale sa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan in khilafan law hazzu min an-nazari wani khilaf ba ta ga da itibara sai inda wa khilafu na ga kinan ga da hazzu min an-nazari ga da rabon wacin eba tinye tile nili na wunji ga yabo na manja ce na gaba wani yi fahimta na za ta fi shayin faru duhu ilallahi wa rasul ko ga gaje ce libe gaje libe da sun ci gani da tuci wuyi wunji ga yabo na mai da ce libani a magai ga gumba ko ga kama wunje matsala ne wani wada cune na gaji ya e gbo wuci safi ya gbo wani ga wada jan gajin hakin gwani na shi fiye mu na gajin na gawa jike gawa wago e uji ili nu ga e na ma ga tubo uji na ga ili ni kawai ani no e ga na ga na ki so jinde de go alladhina yattabi'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu kuyo ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza hakama alhakim fashtahada thumma asaba ada kaza ne ba ku ne ga ba hukunci unci ji unci ji kokaru ma ji falau ajrani wa lada guba wa idza hakama fashtahada thumma afta falahu ajrun umaga ba hukunci unci ma cin bici nga ba nga ji kokari unci ba hukunci ma cin bici wa da kiyo wa da lada ni eni ya gwanno na ga na shi ilimi ala ishtihadu akum ilimi qur'an ilimi sunna wuce ijma'u ya wuce ulum na jin gurbe ne wuce makasidu shari'a wuce usul fiqh wuce kawai fiqh yayi wuce ya da sauransu fa ta yi da biyu mace da sun so yaci mas'ala ci ci wuce bi ishtihadu da uga ci bi ci da na je ladani ko ji ana na mu a fajuyi amma an ga wa ya ni ga bici cin fago wa ga wuce amma zanen kun yi jiti adu jan mutu ga wuye ji jiti adu na wuti lada wuya ajiya laifi wuya ajiya ebo ne na wuji ba ne eyi yau ga ali jiti adu yau ga alkalu ala la ibila ilimi kwai e ga na kaliya ta ebo ne zan ci ebe shishi na latu masu ya e mushi ta idu an yi yau so a yi tuzu ma ga zaka za a yi e mushi ta idu الإمام الشنقيطي رحمه الله مذكر وصول الفكر فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنه المصيب ganna su ci na karara ne lagar zai je ji shahadu na adir zai ji cin bici na mai zai ji daidai na wa ma'aluma na a fil furu'i ina go yake ne yake da zane ci ci masalan furu ma istikmali shurut sharati na jima ga alu jamu ta yi na da bi bai ne fi khata'i zan zane a bawu zuriyu a ma fadi ya bi cikin ucina ma'ajurun bi shadi a yula da yi shiyadi fi kama fila hadis kim da hadisi wani ko da nayo ta ale mutazila shi da ga cin bici furugo wa je kafira man ga cin bici usulo ga je kafiri ibn qayyim da ibn taymiya shi a rajin jiya gannin a ga yana cin bici wato aqida mun ga je kima mun ga je kafiri mun amma ya ga da ya ga da bayanin su bana sheka dan ba ke tsakanin mana ji shi ta duna dim rai ne raju na mai rai ne marjuna ban e gando to da ba da rai ne to doyi fungu go to kan doro ana ko zan ga tiga ta tiga gemu yayi dole e bo dalili na ji ujena wa jana ko umarci yin wata na hali yawanci ba ne a nan gawa ne yadda na fun daga wajibciya fatawan wajibci ya ce fatawan nuna ko zanbaci ma ga ai za ka zai ga waji za ka zai ga gemu ya yi dole nan gaskiya za wata ga tsanani dai kunje zai tsanani ko da ya daga ga mu zanbaci ga ga gan ne ka wuji yayi da gina wa in ga la ba ku ne dole eh tawfiyatu almaratu wajaha ba eh zagi la ba fi ma na la ka wuji zanda ta hajji gam fatawa mutashaddida ga fatawa ne da tsanani tunafirun nan wani ya zarke da ke addini lugwa wala tubashir mai ya bushara Wata ta'sir alaihim mula rayuwa lafiya wala lafiyassir mai jirawa da sauƙiya wa zalika misl fatawa lati da bi takhsis nau'in khas na libas mar'a iri fatawa na ta jaya ga tufuwar kazo ga da ta fi wa annan niqab fard kuma a ga niqab dole na na kafiyun wanda da ce nususun kafiya wa za zai rufe zan da ci ga fiye ganin luwa wani za ki obe ne da wani ko sai eh, ko ne zan wa ci gani kabu dole ne gaju tuma ga wata ga sanari di na dino mu ne kabu na dino ko haye ya tu argument ya dole ya kuji dole ya ko that is it a ci ya gabe mu ya ga ya ku salati wani zane ka sallar lugwa yuhudan wa inkara ne zane bai da cin da bai ce kafin zane ba amma zane ka sallar lugwa e ci gan sallar dole wajibi sallar rukuni min arkanu ya musulunci amma zane sallar lugwa ebe kibo ebo ne kagbon ko ko ebo ka ma wani wato mai da cin da bai ce kafin zane ebana zane ga zane ga sallar lugwa ta hawu nan wasu nufi ka ba ilimin wasu musulunci wa nan a yi ga murjiya ma zane ga nga sallar lugwa ta hawu nan ga su musulunci wani a yi ga na da'irin bai na ali na tutun zamani ya fari ga da littafin a cikin da salata sabu da abu usman sabuni wa mas'alan wajen

ta yi agaga manya aluma ne sa su ne tisha mai sabi shi ne sa sallam ta tabi ne ta tabi tabi na shi har da masu lahar ba su yi tuwa biya ni fata maliku to fi tuwa madu na hambali e za da mini abole na gaga gaskiya ya jiya ne bi ta rayu mazaji ubu nona ebo na yanayi gaskiya na wa ta canjo zanen maji daidai ga na suku ga zanen gala lamitu gaskiya na udan biyu ku da duniya gaskiya wuce da maza a yi ku da maza a duba ta mutu dalili na al-imam shaukari ga wa idza takarrara laka ijma wa immatul mazahib al-arba'a in ga tabbatar wa ga ijma wa mai mazhabi guni ni ala taklimin nas ala rayi ga ala nas ala shi ta kin ra'ya go arafta anna al-alim alladhi ya'malu bin nafs wa doga man ne lutunan bin nafsi na wa tarka qawli ahli al-mazahibi mai ga mai mazhabi lugwanan huwa al-muwafiqu lima qala lima qala immatul mazahibi sannan ga idza ne dinde da ne mai man ne jumu mazhabi na ga ne no imam maliki to abu hanifa to shafi to amur ibn hanbali zando mini abu ga hadisi ga ta to alani a alani a hadisi ga lami tu gama e ko ga mi to hadisi wa chale ga yin mazabi wa ga kiyo ga gba manye mazabi je e ga no to no ga da na ga yi da lami to ayi mai ne bore ga na ga ne ga don da shi un chami tu ga ba no wali hadisi ba za o ti ga ga walmukallidu zane ji taklidu allazi qaddama aqwalal madhahib na waye ga mazhabi la shi zo alal nafsi ta ce nafsi wani wal mukhalifu lillahi wa lirrasuli ga ga nali so ko bitu cin banan wali imamu mazhabi ga mai ga nali imamu mazhabi banan wali gairi min sahiru kullu mali san da zai kebni mai musulmi jo wani alqawl mufid ya imamu shaukani alqawl mufid fi adilati al-ijtihad wa taklidi ba ta dai zane daidai ya fatawa na ngadi tasubanci ya man ko maza biyu ko kungiya ko yandoci ma ɗaya dai wa waza ne kiyon wuji kokarin wula mutu gaskiya ko umu di amfani umu wa istifada da fuka wuya aluma ya nufi sa salam shi na jimu tabari na na alaktilafi e ebogo wa gina ya gato iga dalili ceya in the name of iwagan ya aji tajiri ko ta yi da sauran na e ga na mata su ga mini ya eh, ga ya mai yoni na gagagan a ji rajiwa ma dai marjiwu ko dai ga na yi sayi wuna ma dai ga na yi doyi funan a dai ga na boka ga na ma dai ga na ga kagwani ya e bago matsala irin na ji ko a da ke zane ya fatawa na ga yadda ya fatawa ci na wuce dalilin na fiye ku ta dalilin na tuye na wuce gato ina wajikiyo nga yanayi ya bayan ugbo na wani wajen al'imamu shafibi ga ga falla ya bi bihin mazhaba shidda sana ya fatawa na ga fe luga wa yi da mazhaba yake tsanani ya mun wala an gila wala wayan dole ajin haramu fiya ajin wala gun ajini mu wala ya milu bi mila tarafil inhilal wa ma ke jada kiyo da sauki koyi na ke azun daga doka na mangawali a da adin ya zai amma idan da tatace ka zalika ja'alnakum ummatan وسطا قام نعم، لا أهل السنة والجماعة إيه، يجمع بين الخوف والرجاء يجمع بين بين النفي والإثبات يجمع بين محبة الصحابة بمحبة أهل البيت كو أما يجمع بين الأجل التي كان يجي اثبات مساله كان والعلم عند الله الإمام سفيان الثوري وإنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد إن إلي نبي بنا غير وجه رفصة ما غنى عجل رفصة وإن وإذا نفكت نبنا ولي فكت غير نوع عجل رفصة تاكين قيد الشريعة مواجونا وأما التشديد ما تنمجي فيحسنه كل أحد عن نور جوه تزعن له مكاتا ولا ذات نري جوه بيالا أغوى دينه في جزا جو ذات نري وشي شيخ كادنبوا mana ajirin na zandoro da cin da ba ti bai bayan nahiyan shari'a ba amma nahiyayen practice no le zandoro a gogon waje ne za da tatace wani ko amma ya bayan practice so ke wasafiyo ke ya ali tidalo ke manaji taisiro ke tafhilo ki mai tashidido? no le terminology na ji ajin da e zandoro ki ji ta tahriru waji ke minu goyina Ngo jiya na ku ebe zan zanwaci wafe da la'aibu ya ganwaci ne mashuru na ko ya ganwaci na waji daidai da dalili na ko ya ganwaci na ngai raji hoto tsakani ya ga ya mai yibo na mun tafe ngowe na gofe ne wulaji ke wulayi ku wani maslak ne khato ngole da ta bi ga gaskiya zanna wula mitu wasatiya wula mitu aliti itidal wula mitu taysir wula mitu tasir da sauransu bayan kazalika ja'alnakum ummatan wasata ko wuje ummatan wasatun ga daga shikenan haramu yo ne da galo masallaci nan ko haramu yo ne da galo idi nan ko izaji ga ce bi tawati man ko ko alaka ba gangu guba. kakuni zaji zaji tawafi ne kai kakuni ba zaji tawafi ne kai ngo yelle ta shabbiji ko but at the same time wa ke biya fatawa to ba ji da yin zaji a ta yi waje kwa a ta ki soji a ta ji hanke ba un dole wuji ji ba ba un dole wuji kaza ngo yelle ki aji ki ne ki aji ki ne ki ne ki aji wanda ya bi amma da tatatu kun fi umuri ka kulliha mutawassitan ko ya ji gane amma wani al'imamu sama'ani wani lagan noci da ya ciye ni gwayin zana ya fata wani dana na wa ya kun sauki ne da shiga aljini labe zuwa na ba wa ma ya kun tsanani ne da shiga ajin wala kun addini na ba al'imamu sama'ani ce gan ga walil mustahilli halata ne walil mutasahili halatani zane ji sauki nan zane laga sauki benan wunde hali guba ihdahu ma nimin ubo an ya tafahala fi talabil adillati wa turukil akami wa yaqud bi mabadi nazar wa awail fikiri fa za mu kasirin fi hakili shi hali. ko ne ga Ok? ga an ya tafahala fi abin adillati ko yanzu la sau tulu da ya e ba waya dalili zan wata rukila ka ne mai koyo hukunci shi waya kun bi mabari in nazar wa awaili fikr mun ci ga shabe shabe sai ba ci ne da tunani ji da sauransu nole ma na yanzu shi na lallabari da sauki wa wa jibi cike da iyaka kami gaga hukunci na. Wata na fa za mu kasurfi ya fili istiyari, sana jikiyar sana gbagban ebe yake harijan fala hilu lahu an yufti uja lalli wa ya fata wana wala yajuzu lahu an wala yajuzu an yustafta magoyi na ajiki zahiri no to ganan wa za an yakuna ma ajaba bi haqqan ko Ka ga jayin zuwa nun bai yashin da cewa muka daidai nan ya na ga da mustafili shirutu lishtiyadi ya bane zane sharafi na jin goyon gurin biyun cuji ishtiyadi na wanda bai zane ya li jawaza ya kuna sa ma istifta in nazar li jawazi ya bude jayi biyo an ya kuna sawa ma istifai nazar fi gairi maktafa fihi sai dai daidai umbe jiwo ya fatawa na waje na zane lagwa suna na ya wani zane jibi cikin sarauna wal halatu sariya yi yin baki ayat sahala fi talabin rukhas e zuji sauki amma sauki na wanda na fa e ba wuje da wa ruksa fa وتأول الشبه ويمعن في النظر إذا تعتد جدت أو يسيوك شبه إذا كو ليتوصل إليها ebode yin mutu na waiwana nduji kiyo eh nduji pade yin juyi wa ta'allaqu bi adhafiha mun ta dagwa so ne ga tubo gungana fa za mutajawizun fi dini ngo le zanna zanna ki onto zanna wa so kila na dini ubo mana zanna wa dini labi oje muta'addin fi حق ta'ala تعالى ذا ناجي ka ko wa gara li ko ganci mazugun ugun zane zane ugun zane zane adilun amma amara Allah subhanahu amara Allah subhanahu bi zanna mu na sokodi foro bi sai ci ga wai da akaza Allah ne saka ladina utul kitaba ce ta kawai alkawali labe zai ji lani ta fiya ne ga bari nun na lin nasi ya ga bayani jiya jin ga an ji tumu na ya ma sawa wa ya inna bayanu e eh, ji ci ga tashaddud gangani be tasahulu ya e eh, ji ci ga tataruf gangani be e ji an do gangani be wa ajin lafiya duniya eh ci ya kawo je je ga ki da yan irja wuya dole wa da tatacu ko ji ga ko yes book ezu tuya ungu mulki ji ci daga ji zalunci nan is bad ko amma wa ce ji ci bayan na, wa ka ga ji zalunci sai ba zalunci jire ma je a baji ne ci an gode ne ke jama eh that is it amma yi foro ga tunguri ka waya tundeje ko da ya goga da yi koyon wani ko da yi so ga da yi koyon musu nan ko da ya goga da yi koyon kinan ko ga da yi koyon ya gwanin zando mu su ji gyara na ga a yi yaji wani mulki ji ji ga ji zalunci ga ji kimon ga tiya ga ya da guwa agaji zalunci da ubulin na ne ba wani alibi sa sallan ba amma a jisan can e ga tu zalunci a zuma sai da ba zalunci girma agaji forogo tu ya tu agaji forogo tu ne ga lami sai tu da da wuce ma e mai wa mulki di wuce ne ce sai da jana sai privately wani ina ji kiyo wala alkhairi bi wal ilimin inda Allah al-imam Abu al-Muzaffar Sama'ani qawatul adilla wa jafiya ba wa huwa fi hada eh wawa fi hadin hala azamu ma sama minu min al'ula wato hali na ne zane ji ta tabo ruka sun je lafi tuma zai goyen manji ebo wundi waya gani ga to bugun ga kuci su ci ra'ayi na lagu sun yuna wato le sai ne ga mafari li hadna fil halati al'ula muqassir ko bani hali mafari muqassir wani wato bugu wa ba kwami wa fi saniya muta'addin hali ba ce wanda na giya tu wa yanka ne fil a asimu mutu yadda hali ba buza ne lefi ni ciwo ne mutajawizan lakina saniya azumu amma ya ba ci don kama la yajuzu an tulubar rukhas wa shuba kam nun goyre ba sai da wa ruksa idan ba shi to create problem ma nan. kazalika la yajuzu an yatluba tagliza wa tashdida a ce yawon ke goyya ne zaga to ina je ka buka ga ne ga da wasu mun dole ina da hadi ta ne gaskiya ne kito ci ne digo mun diga ne da ta ne zaga ta gaskiya ga ji fil hukumi wada watsanani zai bude wani wafan daga ya jo da ya ke da dalil da na lugwa la ya juza ya tuba taklif wa tashida wa ya da ta jawari la ma to jibu sai ta nazar fil hukumi allazi taqtadi al adilla to sai ala dalil wa ya labina fa in dallat ala taklif ajaba ko hada ke dalil ga lawu ga yana strict na eh tubo da babu ko nga wuya kuma

bukatar zan kawai ya fiti wa zai waje kiyar ji kasuru ko bukatar zan kawai mota wa da wani jsc na wa ba azun titi na dalilin lauci gwada gada wani gwada yana ko wayan kane littabrizu wajen filistiyadi zakarau tsanani masu bunga ke waje yin wace ba ishtiyadu tun waye ba da zikirin rusa ne ala waje wajib ihtiyati bayan wa rusa kai yace wajib ihtiyati wannan wa lam yakun tagliz wajib fil ihtiyadi amsaka an zikiri ta tagliz ba da wajiya wasu kuma guji ke wa gunwa no le babu no be ni ukalu ata te za ke na sin aya bi hadisi jiya wa be babu wa gan ke mo wa ga gan no to ke de muhimmanci eji pe jiji e tinge e de e di kaza e di kaza yo a bi hadisi ya a cika fahimta sun da jiwa ga waji zane ji wazi waga bayani ta wajen jiya gwargwado ya tuzu nibi na jelo na sai jin bayani ya wa ɗaya gangani biyu ya ma lagwa sun tun wani amma wajen a daga waga alibi sa a sallam ga zane gaga layan launa da jina wani zana wani saraka hadis ne a kundoro ke a a sai ci gaba kwace hadisi jawo ga kisi yin zage waga tuwo ga tuwo ga tuwo ga juka zo ga juka zo ga juka zo ga jan ke ya wagar ni hmm? a yi wuce na biyar tun gita ga alawa sun shigo nan ga wale na gadi kiyo sannan ya ga adin labi zuwa ta fi le ce ci ba wallawa nan ya ka tun ya abu ne bai lokacin wale gadi da ya ba mu lada wale ya ci mishi na le gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh